salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائد الوضوء باب فرلن الولاء واما فرائد الوضوء فسبعه amma farzan alwala guda takwas ne awwaluha anniya eh kaga anan wajen farzan alwala guda takwas a wani waje ko farzan alwala nawa guda babba'i. wani waje fiye da haka an gane wannan ko to duk gaba daya kowane malami yana amfani da karfin ijtihadi shi ne wato ba wai tagalidi suke yi ba kaga hatta cikin wa malikiya su kansu masu rubutun ba sa tagalidi wani ya ce takwas wani ya ce bakwai wani ya ce fiye da haka kaga ya nuna wato su kansu suna yin abin da suke yi ne akan basira hmm. sai mutum ya gamsu sa'annan ya yi abu da ce suna dalili ne da kowa zai tafi akan bakwai bakwai bakwai bakwai ko sai ya zama toga shi nan sun yi sabani akan farilan alwala ga su kuma makaranta ɗaya ne makarantar malikiya misali kaga wannan ya nuna wato mutum ya kulla ya kulla ainihin idansa ya rufe idansa ya toshe kunnensa ya to baya sauraron dalili kawai yana makauniyar biyayya wato bata ne wannan asali an gani in wani ya ce ma to ai shi ba maliki suka ce to ba malikin ma ai su ma sun yi sabani su kansu malikiyar sun yi sabani a kai wanda ra'ayi ka ɗauka kuma ka ɗauki wannan ra'ayi to sai ra'ayin shi wa mai yama da har ya zama to baka ɗauke shi ba kashi wannan na nuna mana su malaman mazhaba su ma sun fahimci cewa al'amari yana buƙatar a duba ne a ga dalili abinda dalili ya hukunta a gare ka suka yi aiki da shi ku fahimci wannan ko to yanzu wannan dalili ya hukunta a gare shi shi mai kawaiji wato cewa farlan alwala guda takwas ne in ka duba cikin mai ahalari shi wanda ban in ka duba sauran za ga daban su ma na'am na'am awwaluha an-niyyatu fardu na farko daga ciki niyya farilla ne wal ma'u tahur wa huwa al mutlaq wato ruwa mai tsarki shi ma farilla ne ruwa mai tsarki shine al ma'u al mutlaq shine ruwa sake ba kaidi in an ce ruwa sake ba kaidi shine ruwan da ya amsa sunan ruwa ba tare da an bai kaidi cewa kulu ko ruwan zobo ko ruwan lamurje ko ruwan mai ko ruwan kaza ya zama ko a ce farau-farau misali kaga an ce farau-farau ruwa ne amma ba mutlak ba in an ce lamurje ruwa ne wanda ba mutlak ba hmm? to duk wannan ruwan gaba daya ruwa ne wanda an mai kaidi ruwan kaza to amma ruwan da ake alwala da shi ruwa kawai kada ya zama to an jingina shi zuwa ga wani abu eh wa basul yadaini ila al-mirfaqain da wanke hannuwa zuwa idan zuwa ainihin ai gwiwan hannu shi ma farilla ne wa masu jami'in ra'as fardun da shafan dukkan kai gaba ɗaya farilla ne kenan shafan rubu'ur ra'as kamar mazhaba na annabiya cewa mutum na iya shafan ɗaya cikin hudu na kai kawai nan wajen ya isa an gane da kuma shafan silalan gashi kamar mazhaban shafi'iyya shi ma mu shafi gashi ne kawai ka shafa haka ka shafi kai saboda ayan nan wamsahu ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum an gane wannan ku to su haka amma zaban shafi'iyya shi yana ganin kawai wato a shafi ko lalan gashi guda ɗaya ne an shafi kai mazhaban annabiya kuma yana ganin rubu'ur ra'as da abin da ya kama da wannan amma imam malik shi kadai ya taba kan cewa a shafi kai daga farko zuwa ƙarshe kuma mazhaban shi akan wannan matsala shine yafi inganci to shi ne yayi daidai da hadisin nan na fa aqbala bi yadayhi wa adbara bada abi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafa thumma raddahuma ila al-makan allazi bada abi kaga an fara daga ya fara daga farko har ya kai karshe sannan kuma ya dawo haka annabi yake alwala ba taba ganin annabi yayi alwala ya shafi ruhul ras ba abinda masu dogaro suke dogaro da shi na ruhul ras hadisin nan na rawani manzo sallallahu alaihi wasallam in ya sa rawani idan ya rufe kai ga baki daya yana shafa rawanin ne daga farko zuwa ƙarshe idan kuma ya dan bar gashi a buɗe haka ya taɓa ruwa zai shafi gashin sai ya haɗa da rawanin an gane wannan ko kuma idan babu babu rawani akan shi gaba ɗaya yana shafa daga farko zuwa ƙarshe in dai babu rawani akan shi daga farko zuwa ƙarshe in kuma akwai rawani ɗayan biyu in ma ya zamanto ya rufe kan shi gaba ɗaya da rawanin kamar yadda na haka Haka nan wajen zai shafi rawanin daga farkon rawanin zuwa ina zuwa ƙarshe in kuma ya zama to ya bar kai kamar ruwan ra'a saka gashi nan ya taɓa ruwa sai ya shafi nan sai ya haɗa sai ya tafi wannan shi ne yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala shi yasa ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama a cikin zadul zadul ma'ad ya ce daga cikin shirya annabi ba a taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce in babu komai akan shi a ce ya shafi wani tashin kai ba in babu komai dukkan kai yake shafa in akwai rawani tare da shi shi ne irin bayanin da na yi mai san ƙarin bayani ya koma cikin zazul ma'ad na ainihin al'allama ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama an gani kenan mazhabin malikiya ita ce mai karfi akan wannan matsala din na shafan kai eh wa ka'bayn da wanke kafafuwa zuwa idan sawu shi ma wannan farilla ne wal da gaggautawa ma farilla ne mai ma'anar faur shi ne muwala gaggautawa eh shi ne mutum ya aikata alwala gaba ɗaya cikin gaggautawa guda ɗaya idan mutum ya zo wajen wanke fuska ya tsaya ya wanke fuska da kyau ko ina ya samu ruwa idan ya gama kada ya ɓata lokaci yana gama wanke fuska sai ya dumfara hannu in ya wanke hannun dama shi ma ko ina ya samu ruwa yana gamawa daga nan wajen ya sauri ne ya tafi hannun hagu an gane bayan kama wanke hannun hagu ko ina ya samu ruwa to kada ya ɓata lokaci ya sauri ya shafi kai shi ne ma'anar walfaul don wani ya dace walfaul zai ɗauka a yi alwala da sauri an gane ko in kana wato ma'ana mutum ya yi sauri ya wanke fuska ya yi sauri ya wanke hannu ko da zai bar lum'a ne ba abin da ake nufi kenan ba gaggautawa shi ne ka tsaya bayan ka tsaya ka wanke kowace gaba da kyau in ka wanke wannan gaba da kyau ya ko ina yau ku kada ka tsaya fira kada ka tsaya ɓata lokaci har wata gaba ta bushe idan mutum ya tsaya wata gaba ta bushe kafin ya wanke wata to wannan alwala ya ɓaci shi ne abinda malikiya suke nufi ka wanke fuska sai ka tsaya fira da ka tsaya fira har ya zamanto fuskan nan ya bushe da fuska ya bushe sai ka zo kana wanke hannu to baka da alwala ka bar faul an gane wannan to shirya abin da suke nufi na'am wa da jasadi tahiran da kuma kasancewar jiki mai tsarki ne kasancewar jiki mai tsarki ne shi ma farilla ne shi ma inda shek al-abhari a wajen malam abhari farillan alwala sun kare eh. na'am eh, wa ƙarin da aka yi anan shine wa kaunul jasadi tahirun kasancewar jiki mai tsarki shi ma wane ne ya ƙara wannan shekul abahari daga cikin malikiya shi ya ƙara wannan an gane amma sauran malikiya din ba su ƙara wannan ba wanda ya nuna kowane malami yana zaman kanshi ne kowa yana dogaro da dalili ne sai ya gamsu sa'annan ya ya su na'am kenan masu ganin cewa wai an kulle goma shahadi ba an kulle kenan gashi nan dai bai ashbahu gashi nan dai bai qawaidi nan shekul afahari gashi nan ya ƙara na takwas bayan malik ya rasu idan an ce an ƙara ijtihadi sai mu ce to ya akai waye ya ƙara malik ne ya ƙara nan ce an ƙara na takwas waye ya ƙara malik ne ya ƙara haka ba malik ne ya ƙara ba to tunda ba malik ne ya ƙara ba to kuma ai malik din shine daga shikenan an kulle kofa ko don ka ce daga shi an kulle kofa me yasan ya imamu shafi'i kuma ya zo daga bayan shi ya yi shahadi a yi an kulle eh? imamu shafi'i ya zo bayan malik ya yi shahadi sannan ahmad bin hanbal ya zo bayan bayan ahmad ya yi shahadi shi ma sannan ɗaliban su gashi muna gani kuma shekul abahari a malikiya shi ma ya zo bayan malik ya yi shahadi misali sai muka fahimci to idan mutum ya ce an kulle kofar a yaushe an kulle kofar kuma da wani ka'ida aka fara kulle kofar kuma waye ya kulle kuma waye sa shi tambayoyi na nan da yawa a yaushe aka kulle kofar ishtihadin sai mutum ya gaya ma kuma wane ne ya kulle kofar ishtihadin sannan me yasa ya kulle kofar ishtihadin ko waye sa shi sai zama to kulle kofar ishtihadin ya fito ne daga bakin manzo Allah ya ce to daga kai ka yi sauri ka gama ijtihadi ka kulle kana gama wa ijtihadi ka kulle ya zama ka samu nasi shikenan na'am بسم الله الرحمن الرحيم فصل لا يجوز للذنب دخول المسجد فصل بايا هلتا من جنبا شغا مسلاتي ولا قراءة القرآن إيه أما ذا مالكية بايا هلتا من جنبا يمي يشغا مسلاتي أنا مسألة شي وندا إن مكا دوبا cikin bidayatul mujtahid na ibn rushd za mu ga yadda malamai suka yi gwajin fahimta kan maganar shiga masallacin mai janaba an gane wannan ko zuwa kan matsala ne wanda malamai sun kai ruwa rana wasu malamai suna ganin idan mutum na da janaba ba zai shiga masallaci ba wasu malamai suna ganin zai shiga masallaci amma wato babu wani nasi karara wanda ya fito karara kuma ingantaccen nasi wanda ya nuna mai janaba kare ya shiga masallacin matsala ne na ainihin ishtihadi na malamai kan wannan matsala ne an gane ku eh. wala qira'atul qur'an ko karatun qur'ani shi ma baya halarta ga mai janaba yayi duk wannan yana daga cikin matsala na ishtihadi wanda yake buƙatar nassi kafin a tabbatar da shi illa al-aya sai dai aya guda wa nahwiha da makamancin sa ta'awud saboda neman tsari wa nahwi da makamancin sa aya guda da makamancin aya guda dan neman tsari idan mutum yana ganin wato akwai wani abin da zai cutar da shi to yana so ya karanta wani aya don neman kariya to a nan wajen mutum ko da yana da janaba zai iya karanta aya ta kusi? zai iya karanta ainihin nasi da falaki zai iya karanta ainihin wato nas ya karanta suratun nas ko falak don neman kariya to duk wannan gaba ɗaya ba matsala insha Allah duk da shi ya ce aya guda da makamancin aya guda in an ce aya guda kamar ayatul kursi makamancin aya guda ba kamar idan na nasu mutum na iya karantawa don neman kariya idan yana da janaba na'am abin da shiga da wani eh, wannan ka'idar da ya bada na cewa dai ne ta hau eh su nan da aka shigar da su sauran kuma ba shi ne shi wancan ai ba ne ba nan neman tsari bane kawai mutum ya karanta ne kawai don tilawa shi wannan kuma dalilin ne karfi ya sa wato yana so ya nemi kariya daga sharrin shi ya ko kariya daga sharrin wani abu wani mai asiri yana so ya cutar da shi tunda an ce shi fawo ne gaba ɗaya Qur'ani ba zan iya karanta shi gaba ɗaya ne ina neman tsari da dozu sun ce waya karanta ɗan aya guda tunda ai su sun hana karatun ne ba a yin karatun to tunda ba yin karatun in lalura ya kama ba dan karanta aya guda saboda lalura a zarura tuqaddaru bi qadariha lalura ana kaddara ta gurgudan lalura tunda dai menene burinka neman tsari to ai nan da falaki ya ishe ka ba sai ka karanta Qur'ani duka ba a gane wannan shine dalilin ijtihadin su akan matsala din an gane na'am wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-bari baya halatta ga wanda ba shi da iko ga ruwan sanyi bai da ikon taɓa ruwan sanyi an yi a ce ya taki matar shi bai halatta sai ya tanaji kayan dafa dafi sai ya tanaji hita da kuma da ruwa da sauran abubuwa da sambo bokiti wanda zai zuba ruwan a gashi gare shi ya tafasa in har bai tanaji kayan dafa dafa ba in yana mu'amala da icce ne to ya tanaji icce ya tanaji kalanzir ko ya tanaji abun hura wuta ne a takaice tunda yanzu akwai dabaru da yawa da mutane suka iya yi talauci ya sa mutane da yawa suna da dabaru wajen ko hura wuta wani zai ɗauki leda da leda zai hura ba wuta na ba gane ya haɗa wannan leda da wannan da wannan zai a haɗa da ice zai ga wuta kawai ya tashi kan wannan ba kuma ya kawo wannan ba talauci ya kawo dabaru kala kala inda da ne sai an kwara da kanzil an yi ɓarna tukuna sannan sai a abin nan an gani to sai mutum ya tanaji kayan dafe-dafe a lokacin ne ya halatta illa an yi hatari ma sai dai in yayi mafarki in yayi mafarki wannan kaga ba laifin shi bane abu ne wanda ya zo mai bai shirya ba a nan wajen ba za a ce me yasa baka tare shi kayan dafa dafa ba ba za a ce haka ba wannan babu komai a gare shi insha Allah cewa dole sai ka tare shi kayan dafa dafa wani ya ce fatawa mai tayi zafi da yawa zafin mai fatawa ta yi tana zafi ba zafi sannan ba za ta bude kofa ba na idan mutum bai da halin duka wani abubuwa yana ce baka da hali kana gida shi baka da halin ici kaiwa sai baka da sai ka fita to ba sai ka fita ka nemo ba kafin lokacin in mutum ya san yana da wannan bukata shi da aiki na ya tsaki ko zai kamar iciya kusa da ko ko ba gidan kuma dan iciya ko bai saukin samu ai magana kobewa mutane suna aiko ka bai har mutane yawo su dan su ce dan tumatur dan man gyada duk ana zuwa siya ko a nan tudun a nan tudun wada da hayi da sauransu sai dai can bangaren mutumin da yake can bangaren kuma shi ya ja kamar ba kai can sai dai kan kuma a wasu abin da ke nufi laifin ba za a ce abin da ya yi bai halarta mutum da ba shi yawa kanshi ba a nan wajen da babu ruwa zai sayo mali dawa mana shi ma na yi ba shi ina eh a wannan shi yawa kanshi mana ai mutum na sha'awa ya kame sha'awa ya haƙura Ko da wani dalili an gane wani ku? sha Allah wannan shi ne Allah ya ba shi ikon kamewa na'am alashi mawi na'am babu farahi da tsara babu farallan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah da makaruhan sallah amma fara'idu amma farallan sallah eh? ashara guda goma sha uku ne mai ahalari nawa ce farallan sallah goma sha biyar ne a gani da a sha biyar بآل الشاو اللي يشوفه وانم يشوفه اللي يشوفه فرائد الصلاة فثلاث عشرة هم بآل الشاو بيانا لي شمي آل الشاو هم طبع اي لا يشوفه ايه كل ياب عمرو جسمه بآل الشاو ما تانكو هاشي لا يشوفه wani wani irga mana a hankali daga wani bin sha biyar ko to kaga an ka duba dai da alari sha hudu mai gawa'idi sha biyar sha hudu ne alari sha hudu a ga mai alari ya ce sha hudu mai gawa'idi sha biyar mai ashimawul sha uku na ba gane maganin wajen matsala ne wanda ga sunan malamai ne cikin mazhaba guda ɗaya amma ko kowa da fahimtarsa abinda wannan ya cire wannan ya sa to me yasa suka haka don su nuna ma addini ba na kowa ba ne. addini na Allah ne sai abinda mutum ya gamsu da shi da hujja da dalili sa'an nan yayi gashi ina cikin mazhaban malikiya amma kuma ba lallai bane in bi ra'ayin malam wani ko malam wani sai na gamsu da hujjar yanzu zai ce to ni dai ni abinda na yarda da shi sha hudu ne ko a cikin cikin maza mu malikiya wanda ya ce sha uku ne wannan ya ce kaza kila ma a samu wani kuma ya ƙara fiye da haka na basan gani almuhim dai addinin musulunci ba a yi mutum ya tushe kwakwalwar shi ya zama to kawai duk abinda malami ya faɗa ba dalili ya bi shi ba inda ana yi da wayannan bayan Allah sai tun daga wannan bayan Allah su ma suna samun saɓani wato wanda ya kawo fahimtar shi wanda ya kawo fahimtar shi kuma har yanzu suna cikin maza ba ɗaya ashe kenan addinin musulunci addini ne wanda ake gina shi akan dalili ba a toshe kwakwalwa a yi ta makauniyar biyayya ga wani mutum kuskure ne an fahimta ko yawwa Aniyya. na farko niyya wa takbiratul ihram na biyu kabbaran harama kabbaran harama farilla ne sannan tsayuwa domin kabbaran harama farilla ne da mutum ya kafara harba a zaune yaya da mutum ya kafara harba a zaune yaya daga aiki aiki ka gaba ɗaya duk malik malikiya sun yi tufaki harma farin farilla ne ayyuwa domin ta ba farilla ne babu wani sabani a cikin maza maliki akan wannan matsala din da mutum zai kafara harma a zaune Allahu akbar sannan ya bi ba sallah an gano wani ku? na'am na'am wa qira'atul fatiha karatun fatiha ma farilla ne wal qiyamu laha sannan tsayuwa domin karatun fatiha farilla ne da mutum zai karatun fatiha a zaune sannan ya miƙe ya ci gaba da sura ba sallah na'am war ruku' ruku'u ma farilla ne war rafu minhu dagowa daga ruku'u farilla ne khilafan lil hanafiya na'am su yan ba hanafiya suka ce Allah cewa ya warka'u bai ce warfa'u ba ya ayu allazina amanu rka'u wasjudu wa abudu rabbakum wa'malu khairan allakum tuflihun to so da ka ruku'u shine farilla amma dagowan ba dole bane idan da mutum zai yi sallah kawai daga ruku'u sai ya zarce sallah ta yi kun gano irin sallar nan da ake din nan na koton kurciya din nan mutum ya yi ruku'u kawai daga ruku'u kawai ya ya yi tufa kawai ya saka shi ma ba dole bane sujada ne kawai dole da mutum zai sujada misali haka irin Allah ta yi a wajen haddafiya ina ba san gari ba sai kai haka ba kawai mutum ya sujada kawai E, hadisin musulun sana shi ne abinda ibn ƙa'ib al yake magana cewa shi masu tagalidanci suna bashi mamaki sai ga wani lokaci hadisi ɗaya, a cikin hadisi ɗaya ba sai su yi aiki da shi a wani bangare wani bangare ko ba su yi aiki da shi ba su yan hannafiya sun yi aiki da hadisin musiu sala ta wajen a ya qara'u mata ta yassara min alquran to da su a wajen hannafiya karatun Fatiya ba dole ba ne to da annabi ya ce ya karanta mata ta yassara abin da ya sawwaka daga cikin alqur'ani Da ga shi kenan anan an ce a karanta mata ta yassara ne karatun Fatiya ba dole ba ne kama a wajen dagowa daga ruku'u da sauransu wanda ne muhimmin ma abinda manzo Allah ya karanta da musu sala ba su aiki da shi ba sun ce duk wani abu wanda yake qur'ani in qur'ani ya zo da wani abu sai aka samu wani hadisi khabaru ahad ya zo da wani ƙarin bayani akan abin da qur'ani ya zo da shi suna kira shi ziyadatun ala nas eh, fa huwa naskun wannan din wai ƙari ne akan nas to zaka in an yi aiki da shi kamar an shafa wancan ayan kenan su ka'idan su ne ziyadatu ala nas fa huwa nasku wannan ƙari ne akan nasi in an yi aiki da shi kamar an shafe ayan kenan shi ayan cewa yayi ayi sujada bai ce a dago ba wannan dagowar ƙari ne aka hadisin da ya zo da wannan hadisi kamar ahad bai kai mutuwatir ba su aiki da shi ba ya bayani ita eh, zuba ruwan bayi su dai kawai dai ga ƙa'idar ƙa'ida ce ba ta ciya ba ƙa'ida ce mai kyau ba amma da ita ne za ga wato ga hadisai ingantattu ba sa aiki da ita suka rasa dalili sun gina wata ka'ida ce ba ta ciya yan hannafi akan wannan matsala din kamar yadda malikiya suka faɗa a nan ruku'u farilla ne sannan dagowa daga ruku'u ma farilla ne duk guda biyu A gani ƙur'ani ya ce irka utu ai hadisi ya karanta da mu mai ruku'u sannan kuma muka yi ruku'u sai mun ɗago daga ruku'un juna ashe hadisin ya karanta da mu ɗagowa? da ƙur'ani da hadisi gaba ɗaya mun yi imani da su na'am wasu yi shi ma sujada farilla ne sannan dagowa daga sujada farilla ne wal julusu min al jalsati al da kuma zama daga cikin zama na ƙarshe bi qadari Yau, yawa zama daga cikin zama na ƙarshe gwargwadon sallama Na ke nufi anan zama daga cikin zama na ƙarshe gwargwadon sallama wani zama ne zama daga cikin zaman ƙarshe gwargwadon sallama bayan gama tahiyya salatin annabi da sauran azkar din idan mutum ya gama wa'annan azkar din gaba daya me ya rage masa sallama to wannan dan zaman dan kai sallama din minti nawa second to wannan zama dan second din nan shi ake magana nan shine ma'ana zama daga cikin zama na ƙarshe gwargwadon sallama idan ba ta tahiyar ne farilla ba ta tahiyar ba dole bane zaman tahiyar sunna ne zama domin yin azkar da su, amma zama wannan sakon guda ko wanda kai sakon guda gurgurdan da zaka ce assalamu alaikum din nan shine dole kenan da mutum zai zai tahiya a zaune ah? da mutum ya tahiya a zaune salatin annabi a zaune ya komai sai ya miƙe ya ce assalamu alaikum ba sallah saboda wannan dan sakon din da ya kamata a ce ya zauna ya yi sallama sai ya miƙe ya yi sallama ba sallah alif da wanda aka da a wajen malikiya sai an alaikum ba za a ce salamun alaikum ba khilafan li su ko salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai iya yi amma su malikiya dole sai an ce assalamu alaikum ku duba cikin azkar na Imam Nawawi ya tattauna wannan matsala ne cewa ya halatta a ce salamun alaikum an gani to inda aka yi sabani ne wa alaikum sai zai ce wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ba a cewa wato amma abin da yafi inganci shine assalamu alaikum din ko salamun alaikum din duk za a iya faɗa shi wanda nake yi sallah assalamu alaikum wa rahmatullah ko wa rahmatullah wa barakatuh wancan salamun alaikum din shi an sami a cikin sallar za a iya cewa ne ko ba za a iya cewa ba in mutum ya ce ya sallar shi ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba na'am wasu manina da kuma natsuwa da natsuwa mai ake nufi da natsuwa a nan wajen eh? tsawon gabai natsuwan gabai kamar yaya ka gaba da komai ba in an ce kowane gaba ya zama i'tidal kenan shine wal i'tidal daidaituwa zan bai wa tsamani na eh? mutum ya yi gwargwadon azkar yi wato misali yanzu misali mutum ne da ya kabarin harama yana kabarin harama ya kama kasu fasiya Allah sai ya bila ba sallah kuma mutum ya yi tsaya su ya nutsu tukuna amma Allahu sai Allahu Allahu bila Allahu Allahu ba kalla to da wannan saurin an gane bai tsaya in yayi sujada ya tsaya karanci ya karanta subhana rabbiyal rabbiyal a'la kamar su uku karanci ke to idan mutum ya zo bai yi haka ba a cikin sallah shine bai da tumani na kira a cikin sallah yana daga cikin abin da ya bata sallar musibu salat din nan saboda ba nutsuwa kawai sauri yake sai a cikin sallar a gane wani ku shi kuma intidal shi ne daidaituwan gabban shi bambancin su kenan daidaituwa kowane gaba ya koma inda yake idan na yi ruku'u in na yi ruku'u in na dago daga ruku'u sun tabbatar da kowane gaba ya koma sannan bi yawwa misali a ce na yi ruku'u da na yi ruku'u Allahu akbar sani sani Allahu liman hamida sai dai haka dan sai ka bi sujjada haka kana ba biki gaba na kuma yake ba sai na haka haka sannan ta jira idan ba biki ba sallah an gani shi ma su jira sai kowane gaba ya koma inda yake a gani amma su ɗan hannafiya ba su da wannan matsalar su su in dai kai jira ka bi doka dagowar ba lallai ba ne hmm? na'am mai e, da gaske ai in ba su wannan wancan bai cika ba suna da wancan hukunci in wancan dole ne kuma dole ne wa alaikum salam na abin da suke nufi ɗago wanda mutum zai ɗaya eh, shi ne Allah rahmanu rahim Allah rahmanu rahim wala yajuzu nikahu fil idda baya halatta yin aure cikin idda baya halatta. sawa'un kanat iddata wafatin aw dalatin shin daidai ne iddan mutuwa ne ko iddan saki an gane in dai mace tana cikin idda baya halatta mutum ya aure ta an gane to amma idan matar shi asali bai sace ta matar shi ce mata saki daya tana cikin idda sai ya dawo da ita ka wani ba aure ba ba kullu aure bane ya halarta in tana cikin idda ma yana da iko ce na dawo da ki amma ta kan wato in dan misalin ya mata saki sakin da ba zai dawo da ita ba tana cikin idda sai wani mutum ya zo ya neme tana yana so ya aure ta baya halarta a gane sakin da ni tana cikin ka gama idda eh yace sakin hausa ba aure zai eh in ta gama idda sai zama aure yana son ta in tana son shi ta aure shi ba ta son shi ta aure wani wa yata'abbadu at-tahrim fihi bil waqt wa idda haramci yana zama na har abada a cikin a cikin sa in ya take ta a cikin idda din haramci na har abada yana tabbata a cikin idda in ya take ta a cikin sa tana cikin idda ya zo ya aure ta har ya take ta to za a raba auren kuma har abada ba zai ƙara auren ta ba au ba hada ko kuma bayan idda ya sake ta bayan ta an yi auren cikin idda amma bai sake ta ba sai bayan idda shi ma ta biyu da tahrib ne kamar yadda suka nuna su malkiya na wajen wa yahrimu at-takrib da babu da da ya fito da wannan ta biyu da Ya yi haramu ya saba Allah tabbas amma cewa har abada din nan ya sadu ila nafsin na'am wa yahrimu at-tasrihu bil khitba fil idda yana haramta bayyanar da neman aure cikin idda bayyanar da neman aure mace na da idda mace na cikin idda sai mutum ya bayyana mata yana son ta an gane ku? to wannan misali a ce mutum ya ga ce zuki uku a dai mijinta da zai daure ita ba to kai kuma sai gani kana idda dan kada ta kubuce ma kaga ana ta kai hari ko zuwan ka ka sai da ka jira kai kubi tukuna kaga mutane wajen bakwai wannan ya zo ya kai da ita a wannan ya zo ya kawo ziyara wannan ya zo ya kawo ziyara to a nan kai kana ganin kanta kuma ce bari ka bayyana maka mai ka ra'ayinka sai ka zo ka ce wacce gaskiya ba ni dan kada a zo a shige gaba na ina fi so ba kai ki manta da ni ina gama inda ki sanar da ni wannan me yayi abin da ya aikata haramun ne bayyanar da neman aure inda na cikin inda sai dai me wata arid bi qawl al ma'ruf ma'ruf wato shakube kirwaye kaman wanka shagube da magana wanda yake sananne halal shagube da magana sananne halal ne Wani magana ne ma'aruf misali ya ce ni ni wallahi kina burge ni wallahi kina kwadayin ki wato ma'ana wallahi kina burge ni ne ma'ana in nisi kira ragibu ragibun sai wallahi kina kwadayin ki wato ma'ana kina burge ni zai zo ce wallahi wa Allah wallahi kina ga burge ba ko ba ne ba bane ai shi ne ai magana magana shi ne mutum na a wajen halitta yanzu misali mutum yanzu ya ce wa mace ina burki ko ina ki ne ina wallahi ina kwaɗayin wani ni da ni ana wallahi ina da ni wannan ina akwai soyayya wanda ba na aure ba wani zai ga yanzu akwai macen da tana son karatun malam wani inda malam wani zai yi karatu za ka ta tsaya ta saurara amma inda malam wani zai yi kuskure shi yana zai zai gane wannan soyayya ba wancan ba ne soyayya ne na tana son karatun shi ba tana son shi da aure ba daban-daban ne ba ga tana son wani malami sosai kuma tana mutunta shi in an taba shi za ta iya kokarinta wajen kariya gare shi amma ba za ta iya wurin shi ba ina ba gani saboda haka dan mutum ya yi shekara burge shi za ka iya burge shi da wallahi ilimin kare wala yana burge Allah ya ba shi hannun alqur'ani yana burge Allah ya ba shi zurfin ilimi yana burge Allah ya ba shi aƙida mai kyau wannan kaga ba ba so bane na aure shi wanda ya tana burge shi akan da take burge shi ce wala kina bugin da ke yi wala kina kullum haka ba ba da aure ba wannan wani nau'i don shagube ne shi wai wallahi in dai mutum zai samu irin ya more in ba zawara ce ta fi abu da yake in ba zawara ce ka san yana nufin ita yake so amma bai fito directly ba kai wallahi ina burge sai mutum ya samu irin kyau ya more ta ban samu irin kyau ya samu irin kire to gani yadda har yana son irin tashi ita kanta yana son ta kiraya ne to irin wannan dan mutum yayi shagube insha Allah ba matsala amma kada ya fito baro baro ce ina son ki eh shi ba duk daurin haka ne amma ce kyauta kare yawa in kyauta a ce yar kyauta mutum zai yi ya dan bada kuɗi kaɗan ya dan bada dan dubu ɗaya dubu biyu haka abinda ya kai ya bada dubu goma dubu kaza ya fito miliyan ya yi zuhuri irin wadata shi ba ya to gaskiya ce eh, ya gaskiya haka ne ya rage musu kyauta dan eh. ba da kada kada da yau da yawa eh. wa yajuzu lil hurri wal abdi nikahu arba'i hara'ir yana halatta ga da da kuma bawa auren ƴaƴa guda hudu da zai iya auren ƴaƴa guda hudu bawa ma zai iya auren ƴaƴa guda hudu in za su yarda da su aure shi musulmai ko ya auri ko kitab ya halatta wa lil abdi nikahu shi ma bawa ya samu ya auri bayi guda hudu musulmai shi ma ɗa zai iya auren bayi guda hudu musulmai idan yana jin tsoron zina in yana shi asalin shi ɗa ne shi to amma ba shi da kuɗi nan in ya ji tsoron zina kuma bai samu kuɗi bai da kuɗi da zai iya auren 'ya'ya tun da bai da kuɗin da zai iya auren 'ya'ya to lalura ya hukunta me ya zauna ya ta zina ko kuma sha'awa ya dame shi to zai iya zuwa ya auri bayi kan lalura bayi hudu shi ma halatta mai amma lalura ne ba in ba lalura ba bai halatta ba saboda auren bawa a wato auren baiwa kai akwai kaskanci a cikinsa isa Allah ya ce zalika liman khashiyar anata minku wannan ga wanda yake tsoron zina daga cikin ku shine zai aure mai baiwa in baka tsoron zina ka aure baiwa ka wulaka kanka Shi ga yadda ta haifa ba naka bane nan da shugaban na wanda ya baka auren yarinyar ne sai ya jira sai ka haifi yara sai ya karɓi siya, ya kwasa ya kai zango ya kwasa ya kai zango ya kasa sai eh, ya ce wannan wannan dubu wannan biliyan biyu wannan biliyan kaza ce na samu wanda ya siya siya kasa da haka dai a zai matsa dai biliyan biyu na samu wanda ya siya kasa da haka siyan mu yaran wane ne a gani ki ka zo ka ka zo ka aura ka wulakanta in yana jin haushin kamar a gaban ka zai zo ya kasa kana shi kana gari ga yaran na kasuwa na'am eh. ya yaran yaran yaran yaran zai su yaran bana su yaran da gaske in yana da kuɗi zai su yaran ya to ai da gina zai A'a, ba a sani ko wani a Ya ce shi ya ce shi yi ya Kuma ya. وقلل الماء وخلل اليدين وخلل الرجلين ايضا مثل ذين wato ka karanta ruwa kada ka yi bannan ruwa ka karanta ruwa kuma ka ainihin tsatsefe hannaye ka tsatsefe hannaye sannan ka a idan mutane misalin wannan kaga wasu malamai daga cikin malikiya sun bambanta tsakanin tsantsefe hannu da tsantsefe kafa tsantsefe hannu sun ce farilla wajibi tsantsefe kafa sun ce su a ah, mustahabi da ko eh. na ya sa su ne na ana magana kan mustahabbanci ko to ya sanya tsantsefe hannu nan mustahabi tsantsefe kafa ma mustahabi kaga ya bambanta da wasu daga cikin malikiya da suka sanya hannu wajibi ƙafa mustahabi wa fi siwaki salatu jalila adduhu fil fadila a cikin aswaki akwai wata siffa mai daraja akwai siffa mai daraja sai dai malamai sun lissafa shi cikin mustahabi yana akwai wasu abubuwa masu daraja farko dai wato shi aswaki yana tsarkake baki yana hana baki wari sannan aswaki yana kawo ƙarfin ido idan ido ya karfi mutum zai ji daɗin tilawa ko zai ji daɗin karatu sannan aswaki yana ainihin kawo yardan Allah subhanahu wata'ala in kai aswaki ka bi umarnin Allah zaka samu yardansa to kaga ashe yana da ainihin siffofi masu daraja amma duk da wannan daraja din gaba daya manzo Allah ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum siwak ba kulli salatin a gane ku da ba don karanci da samun al'umma ta ba da na umarce su da aswaki tare da kowane sallah idan kun duba aswaki ya kamata ya zama dole saboda tsarki yana yana maganin warin baki abin da ke maganin warin baki ya ga shigar ka cikin jama'a an bakin na wari zaka cutar da shi akwai fa'idan la darar wala dirar ba cuta ba cutarwa wanda malaman usulul fiqh suka gina ka'idan ad yuzal cuta ana kusa da shi to abin da zai sanya ka cutar da mutane kusa da shi ya zama ya zama dole kamar saboda annabi yana tausayin al'umma ya ce da ba dan karanta takura ma al'umma ta ba da na mai da asuwaki ya zama dole amma kuma duk da haka yin asuwakin akwai lada a aikata shi sai kwaɗaitar ya nuna falalan da ke cikinsa na'am na'am fi fi'ilihi kalu rida'ullahi wa mudhi bi rawa'ih al-aqwai hmm. wato wajen aikata asuwaki malamai sun ce akwai yardan Allah idan mutum ya aswaki zai samu yardan Allah wannan aswaki ba ko da brush mutum ya yi brush sunan shi aswaki an gane wannan brush da ake amfani da shi da makirin nan aswaki ne shi ba dama ana aswaki da ice ko kuma duk wani abu mai kaushi kullu shay'in khashin duk wani abu mai kaushi wanda zai biya bukatar nan da ake so saka idan mutum ya amfani da wannan brush din ya goge bakin shi ya kusa da dama abin da ake so a kusa da warin bakin nan kuma a samu yardan ubangiji saka yin brush yana daga cikin aswaki shi ma insha Allah kuma yana tafiyar da warin baki aswaki yana tafiyar da warin baki wakila fi takhlil sha'r al-lihya fardu wakila wakila al-aksu ya zal fitna an ce game da tsantsefa gashin gemu gashin gemu a tsantsefe shi wasu ka ce fardu wakila aka ce al-aksu mustahabi ba farilla bane ya zal fitna ya kai ma abocin basira hmm. kaga nan ba ni sabani ko maza ba guda daya kaga shi ya nuna menene dukkan su gaba ɗaya suna yin addinin su ne akan basira manya manyan malaman mu na fiqh Allah ya musu rahama ba wai suna bin ra'ayin wani mutum bane a suna suna duba abu ne sai sun gamsu da hujja sannan su wannan ya ce dole ne tsitsi bai wannan ce ba dole bane a tsaya kan ra'ayi dai mana a kulla kai akan mazhaba a yi ta ka dalili mana kaga ba sa yi to in ya zama su ba sa yi kai kuma sai a tilasta ma ka yi na na'am ibn ashir بسم الله الرحمن الرحيم وبالمساواة كذا كذا كفيهما وتارك ابتدائه مثلهما sannan wa bil musawati sannan ayi kankan kan da liman shi ma sallah ya baci a zaman to abokin liman idan mutum yana sallah da shi da liman su yi ruku lokaci ɗaya su dago lokaci ɗaya su sallama lokaci ɗaya liman ya hannu shi ba ya wannan shine abokin liman a gane ko shi ma abokin liman yaya a wajen kabbaran harama da sallama shine fihi ma da ainihin daidaito hakanan a wajen kabbaran harama da sallama in ka to abokin liman a wajen wajen biyun na sallah ya ɓaci wa tariqu ila'i sannan da barin koyi da liman shawar misalin su ne barin koyi da liman wato shi ma haka ya zama to mutum baya koyi da liman gaba daya sallar shi to shi kawai ba ruwan shi kawai shi liman yana ruku kila liman yana ruku sai ya riga ya dago ya wuce ma ya tafi sujada na a wai dai yayi tawaye gari ba wani wasu da su da liman a sallan ba irin su da liman kila liman ya ruku sai ya ya shi ba tare da liman ba liman ya abu nan shi liman ya yi a gaba sallah shi ya bar koyi da liman bai da sallah tunda annabi ya ce inna ma ila al-imam li yutamma bihi fala taktalifu alai kawai an sanya liman ne dan yi koyi da shi kada ku saba ma liman kalamu min ghairi allati atammaha su a malikiya wurare biyu ne kawai ka saba ma liman baka da sallah ina da ina kafara harama da sallama yanzu dan da kai da liman kun yi ruku tare ko kun dago tare ko kun biya ko ka riga neman ma wai ku wani lokaci su ba ɗauka sallar ka ya baci ba kayan haram ba ka ɗauka amma wurin da sallar ka ya baci kai tsaye gabaran harama ka yi tare da shi ko kuma ka saba shi, ka wuce shi ba ka da sallah da mu sallama yanzu eh, a ba ba kawai ba sallah da ya yi amma ka muna na kayi laifi na'am salamu min gairin lafi a san ma'a wa rabbuhu kadhaka fa'al sallama ga sallan da bai cika ta ba sallan da bai karasa ba sai yayi sallama a gare ta sallah ya baci wa rabbuhu kadhaka da gangan yi haka kenan da kuma da kore niyya mutum ya yi niyya daga bayan sai ce wannan sallan da nake na fasa ya kore niyya a zuciyarsa Allah ya ɓaci ma ka san da hukuncin ta ka tankil salami aw tanwi taƙaddumul majruri min fununihi wato kaman tankiri na sallama a malikiya idan ka ce salamun alaikum sallama ka sa mai zakira Allah ya bashi dai ka ce assalamu alaikum sai ka sa mai ma'arifa da alif da lam a gane assalamu alaikum amma ka sa mai zakira kamar yadda su shafi'iya suka ce babu laifi ko su a malikiya in ka bi wannan mazhaba ta shafi'iya baka da sallah ko kuma ka yi mai talwini tankiri da sallama ko ka mai salamu na tankiri kamar salamu alaikum salamu sai eh, kuma mai na kira salamun alaikum a gani takaddamar majurur zuwa wato majururi ya gabaci sallama alaikum salam jaro majurur ya riga salamun alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan mutum ya gabatar da majruri bai da sallah shi ma min fululi yana daga cikin fannin abin da ke bata sallah amma su shafi'iyya sun yi zabani mutum na iya yin haka ba zai iya ba wasu ce za ka iya yi a gani tammar bi hamdulillahi wa salati ala nabi sayyidis sadati ya cika da godiyan Allah sannan tsira ya tabbata ga ainihin wato annabi shugaban shugabanni shugaban shugabanni ga baki daya ma salatu wa alihi wa sahbi wal mu'minina al muttabi tare da ainihin aminci tsira da aminci kenan da kuma alayen annabi sune matan annabi na ciki sai ali aliyu ali aqilu ali ja'far ali abbas banda abinda su yan shi'a suke cewa ali aliyu kawai kuma kun duba shi'a kawai ala aliyu ma kun duba kawai masu daraja a wajen shi'a fa daga aliyu bin abi talib kadai radiyallahu an sai fadima sai husaini sannan sai ja'far sadiq sai Mahdi. Imam Mahdi su kenan hasan bai da daraja a wajen shi'a za ga ko duk din mangarin tarihin su gaba daya ya kare ne kan wayan wake-waken ya kare ne kan husaini husaini kusan husaini man ka bincike shi ya fi sauran daraja babu wanda ya kai husaini sai ja'far tsari a gare amma hasan da wuya ka a wuce hasan amma kuma suna gaya ma cewa su suna mutane gidan manzo Allah a wasu ahlus suna mutunta mutanen gidan manzo Allah gaba ɗayan su tun daga matan manzo sa sallallahu da Aliyu da iyalansa Aqilu da iyalansa Jabir da iyalansa Abbas da iyalansa an gane ku Allah shi taimake mu na'am eh eh a ba ali hamza abu a yakci wani da ala aliyu ala kiru ala jafar ala ala abbas sai mu zuwa sami ko ba sai na ba hannafiya ne kowai nan? Nan? a nan Najeriya to da zo karka mun salam a wani kare eh, kama idan an baka zaɓi. a wajen ikama mutum ya samu ya miƙe tun farko ko ya bari ma sai an gaba ta da ikama ko kuma wajen tsari da sarar duk mutum ya eh, wani ba damuwa insha Allah ya idan salamun lahi ya wannan babu shi gaba daya babu wani malamin da ya ce wani salamun lahi alaikum a cikin sallah ba eh eh to kaga saboda babu shi ne bai da abu ko ba sallah ba dai babu inda ka samu ne magabacin musulmi salamun lahi alaikum masha Allah wannan shekarar ta ba kurawa wannan shekarar ba kurawa ba kudu maza ba ba san haihuwa ba takura ba